الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوام صديق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah baraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul isra kuma muna kan aya ne ta hudu, insha Allah kafin mu ci gaba akwai tambayoyi kuma kafin tambayoyi ma ya kamata wasu bayan Allah da suke taimakon wannan karatu saboda agaza shi zuwa gaba wasu sun ɗauki nauyi a rediyo suna sa na jikin da muka fara karatu a nan bana azumi na uku kenan ko na na hudu kai akwai shekarar da corona ta hana mu zuwa nan sai kawai dai sai dai mai mutura amma dai duk da haka rediyo suna sawa suna jin tun lokacin shi tsohon gwamna alhaji dan juma goje yake daukar nauyin wannan darasin wanda kuma mutane daga ƙauyuka daga ko'ina suna ji kuma suna amfanuwa wannan taimakawa ne wajen yada ma dawar suna godiya a kan wannan nauyi da aka ɗauka. na su al'umma da suke zuwa su saurara su ma sun sauke wani wajibi na kansu kuma Allah zai ba kowa lada Allah ya saka musu da alheri sannan akwai sunna TV su ma suna daukar nauyi na wannan karatu ko ba tare ma da su an ba su ko kobo ba so wannan muke ganin cewa waɗanda suke da bukatar za su iya saka musu wani abu na gudumawa za su iya kawo suna da account ka ni dai na manta account ɗin wannan na ganin kafin mu tashi watakila za a iya za a iya turowa watakila ba bai na yawa za a za mu faɗi account ɗin wanda yake da ganin da ke sa musu wani abu don kyauta suke takawa kuma na san cewa idan caji za su yi zai kai kusan miliyan guda da ɗari biyu da wani abu amma duka sun yafe kudin wani, dai sun gaya musu ce kyauta za su sa ko karatu na ko da kobo ko babu ko kobo za su sa shi to amma kaga mu ko ya kamata mu gaya mutane mu zai taimaka shi ma sai ya taimaka mu da abin da ya zo a cikin akawun ɗinsu sannan akwai wani bawan Allah shi ma alhaji awwalu mai katifa ni dai gaskiya ba da san ba amma dai ina cikin wasu abubuwa da yake sai haka yanzu ga wani bawan Allah ya turo shi ce kawai wai a rinka ganin karatun live a duniya wani sai ɗin su ko suna kawa gashi nan da ya kana yanzu ba wai sai mutanen da suke nan garin ba waɗanda suke waje da nan garin ma suna kallo ba za ga wannan ya ba da gudunmawa sosai duk waɗannan bayan Allah da suke taimakawa yadda suka isar da saƙo muna roƙon Allah su ma ya isar musu da bukatun wannan shi ne masu sauraro su ma Allah ya isar musu da bukatun ni kuma ban san me za ku biya mun ba ko ni ba za ku ce mun komai ba yawa amin eh, Allah ya muku albarka Allah ya biya mu kowa bukatun eh jazakumullahu khairan akwai tambayoyi kamar haka wani ya ce Allah ya gafarta Allah ya gafarta malam tambaya ta shine idan mutum yana aikata laifuka sai tuba wato sai ya tuba ranar alkiyama sai Allah ya nuna wa kowa laifin shi da ya aikata a ba haka magana take ba ai duk wanda ya tuba shi ne an gafarta masa idan an karɓi tuba to ma'anar an gafarta masa kuma shi ne an suturta laifin ba wanda zai san wannan laifin wannan laifin ya fata kenan har abada duk wanda ya tuba da zunubai to Allah ba zai sake tona wannan laifin ba a sake tona wa mutane a filin tashin alkiyama sai dai in Allah bai karɓi tuban ba amma in dai Allah ya karɓi tuba to babu ganar kuma a sake daga wannan laifin. ko haddi aka yi wa mutum a wannan duniya misali a ce ana kai da shari'ar Allah mutum ya yi zina a zo a masa haddi to Allah ba zai sake daga wannan haddin ba domin ya riga ya masa annabi ya ce Allah ya wadatu da hukunci sau biyu Allah baya hukunci sau biyu saboda kan yi maka guda ɗaya, shi kenan ya yi idan mutum ya tuba to Allah ya karbi tubar to Allah ba zai sake daga wannan laifin ba alakara tambayar su ta yake cewa malam idan nayi alwala sai sai na taba marana ko ci ko amma ban taba da gangan ba ta tana nan na'am idan mutum ya alwala ya taba abin mara shi ina ne mara karkashin cibiya ko shi ne mara ko kuma mutum ya taba su wannan duka baya warware alwala abinda yake warware alwala shi ne mutum ya taba al'aura shi kuma babu wani hijabi a tsakani wannan shi ne yake warware alwala a ah, ya kauli a wani ƙaulin kuma wasu ma suna ganin ba haka ba amma dai gaskiyar magana shi ne kauli mafi rinjaye wanda biya alwala ya taba ma ya taba gabansa to alwalarsa ta warware an gane ko sai dai mace ana cewa ita dan ta shifa dan ta taɓa gabanta ba abin da ya shafi alwalarta sai dai idan ta sa dan yatsanta a gabanta to wannan kuma alwalarta ya warware a ta tambaya ta uku malam idan ina yin sallah ko ban yi ko ban yi karatu ko ban yi karatu ba liman ya dauke ko dole sai nayi sai nayi nawa karatu idan sallah da kake bin liman karatunta a asirce yake ba a jin karatun liman to sai yi karatu amma idan liman kana bin ta ne a sallar da ake jin karatu a bayyane to saurarawa ake saboda ba za ka zama mai jayayya da alkur'ani annabi yana karatu wani ma yana karatu a bayan ka a bayyane bayan ya sallame sai ce mali tunabi alkur'an ana bayan alkur'ani me yasa me ku kuke jayayya da alkur'ani gashi ina tsakanin ku saboda alqur'ani ya ce wa idza quri alqur'anu ne fastami'u lahu in ana karanta shi ka saurara ba cewa akai kai tare da shi doka ma mai tsanani wanda ta zo take gaya mu annabi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala kada ka motsar da harshen ka don kai gaggawar karɓansa lokacin da jibril yake karanta ma ka shiru wa idza qara'na hu idan mun karanta shi fastabi' qur'an sai ka bi karantawar da mutum a takaice dai hadisai sun zo waɗanda suke nuna cewa karatun liman a bayyane ya isan mamamunsa misali mu ɗauki sallar isha rakawoyinta guda biyu a bayyane amma rakawoyinta biyu na ƙarshe da ake a sirrance to mamu ma sai sun karanta mu ɗauki ba raka ta ɗaya a ɓoye ne to ita ma idan liman yake karatu a ɓoye za a karanta fatiha don ba shi za ka ɗauki kuma a zahar da la'azar karatunsu a ɓoye yake saboda haka da sura da fatiha duk sai ka karanta a raka ta farko a raka ta biyu sai dai kawai daga lokacin da liman ya yi ruku'u to karatunka ya ƙare saboda haka sai ka yanke sai ka bi liman idan sallar asuba ce to wannan kuma ka ga baka da wani karatu saboda fatihar da sura suka a bayyane ne kuma ra'ayoyin guda biyu duk a bayyana ke wannan yana nuna maka cewa a inda sirri yake mamu yana karatu tare da liman inda bayyane yake kuma mamu ya karatu tare da jima sai dai saurari alkur'ani wannan shi ne da za mu ci gaba inna ibadi laysa laka alaihim sunfa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا تبارك وتعالى بأن أكسامو دوغور أدنان أمر محاورة دام في سوى الله يا فلا إبليس يا فلا sai ubangiji tabaraka wa ta'ala wato kamar yadda muka ambata ko yadda Allah ya ambata da cewa iblis din an bashi dama ya musharaka a cikin kudin mutane ya yi musharaka a cikin sabuwar kaya kuma mun yi wannan magana din ko sai ubangiji ya ce wa ma ya idu mu shaytan babu abin da shaytan yake musu alƙawari illa gurura wato sai yaudara shi shaytan duk abin da zai gaya maka kawai yaudara sai babu wani abu wanda yake tabbatacce kawal wani ya ce sai ya taraya maka cewa ayin an je lahirin ma kaza ne ayin yan yi kaza ma kaza ne duk abin da shekan ya gaya maka ku alkawari ne na yaudara abinda Allah ya gaya maka shine gaskiya shi za a nan a malamai suka ce kamar yadda muka tsaya jiya cewa wa'adi ko musharaka da shekan zai yi da mutane a cikin ƴaƴa shi ne su iyaye su mai da ƴaƴansu majusawa kamar da muka ambata ko kuma su mai da su yahudawa ko ma su mai da su nasara ko kuma su saka su a wani tsari tsarin da ba na musulunci wannan duka an danganta shi laifin da iyaye ne kuma mun yi maganganu masu yawa jiya akan cewa akwai sakacin iyaye da suke mayar da 'ya'yansu su zamanto marasa addini ko kuma su zamanto wani abu da daban saboda haka suna mutane su suke da sakaci suke jawo irin waɗannan abubuwa amma malamai suka ce ai mafi tabbatuwar magana kamar yadda aka samo daga shi wato abu sale shi kuma ya karɓo ne daga ɗan abbas yake cewa wato huwa da auladakum wato shi ne ainihin ƙwayar halittar ƴaƴansu idan suka haifa sai mutane su samu wani abu su ɓata wa mutane suna wani kaji yana cewa abdul haris kamar Bawon gona kasan irin waɗannan sunan da ke ana da su a cikin wato al'ummomin sunaye yana yawanci na tambi wadda mutum zai haifi ɗansa nagartacce an halitta shi akan bin Allah amma shi yake bata masa suna shi kuma suna matsalarsa ba haushe ce wanda yake wato suna linzali ma'ana kamar abu ne wanda yake jan ɗan adam daga ka kira shi sai ya waiwaya ko da ba da shi kake ba inda za ka kira suna irin nasa sai ya waiwaya saboda suna kamar linzami to haka kuma yake a musulunci suna yana da wato tasiri akan yanayin gudanar da rayuwar wadda aka samu suna abinda nake so a fahimta a nan shi ne wato kafin ka fara yaro suna ya kamata ko ya ba ka tantance irin sunan da za ka saka ma yaro, saboda shi wannan sunan da za ka sa masa yana ɗaukar ma'anar fata fata ita kuma kamar addu'a ce tana iya kamawa shi yasa za ga wasu mutane suna yi ma wasu sahabbai tafarori sun ya haifi sunan ɗansa sai ya ga sunan wani sahabi an ya haifi ɗansa wani sai ya ta bincike ya gano wani tarihin sahabi wanda ya yi abin kirki ko ya sadaukar da kansa ko ya wannan fili da yake ko haddasa ta alkur'ani ko tsabar yaƙi da jihadi ko kuma tsabar cewa da yake da ita da dukiya ko gudumawa da yake ba mu addini to sai mutum ya ɗauki wannan sunan ya sa to wanda ya sa irin wannan sunan fata yake yi yaron ya bibi irin halin wancan mutum wancan sahabi na fata ana fahimta to a wannan kuma wannan kuma yana nuna a tajriba da aka gwada ta yau da gobe yana yiwuwa idan ka ɗauki sunan ka sa yana iya yiwa wannan yaron ya gaji ɗabi'a ya gaji wannan halin wannan ya faru a halayya da abin da ya faru da shawa da manzo Allah an samu sabani a sulhu na Hudaybiya da aka yi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka hana shi shiga aka zo aka yi alƙawura kuma suka je suka warware alƙawar da suka warware alƙawarin sai abin ya dame su sun ƙurashawa sai suka nemi kuma a yi sulhu sai manzo Allah ya ce su turo wakilai waɗanda za su zo a haɗu a yi sulhu to wakilinsu da ya zo za a zauna a yi tattaunawar sulhu sai manzo Allah ya tambaye shi ce kai ne sunanka sai manzo sai ya ce masa suna na sahal sunanka sahal sai ce eh. sai annabi ya ce ah, al'amari mu ma duk ya zama da sauki tunda sunanka sahal don ma'anar sahal shine sauki saboda haka sai manzo Allah ya ce a to ai al'amarin ma zai zama da sauki muna ganin in Allah da zai kawo muwafaka kuma haka aka yi sulhun cikin sauki to akwai wani shi kuma wato sunansa Sa'ab manzo Allah ta bayyana shi kai kai sunansa sai ce sunansa Sa'ab sai ce ina ma dai ke kuma ka dawo Sa'ab saboda sunansa Sa'ab Sa'ab kuma wahala ce sau da ka idan ka bari ana kiranka da wasu irin sunaye suna bin ka cikin fata ina fata dai an fahimci da muke nufi so shi za akwai wani da shi kullum sunansa matsala ce to ya haifi 'ya'ya kullum cikin gidansa rikici ne kullum fitina ake a gida daga wannan ɗan ya kashe wannan da sai wancan kuma ya tada tasa sai kuma wacce matar idan ma yadda ta da rikici gidan kullum a cikin fitina yake to rikicin sai kai sai aka zo da shi wajen manzo Allah me sunan ka aka sa sai sunan sa wai matsala sunan sa matsala da rikici manzo Allah ya ce ka canza suna wannan ba daidai bane don fata ne suna sai aka canza da aka canza sunan daga nan sai rikicin gidan ya mutu so yanzu ku yara matasa da yawa da kuke ɗaukar sunayen banza kuna rataya ma kanku mafi rinjaye bala'in sunayen da kuka zaɓa ne yake bin ku abin da ya sa na kawo wannan magana din kenan za ka ga eh, mutum sunansa adamu ko saboda ka fara karatun boko sai ka zo ka ce masa ad to me ad in an tambaye ka me ma'anar ad ya za ka fada me ma'anar ad ka ga ka san shi ba saboda ga wannan ba daidai mutane su rinka bata ba kansu sunaye suna ma kansu mummunan fata na ba da misali ne da sunana saboda sunana Adamu ne sai ka ki sunan Adamu ko Abul Bashar wanda shi ya haifi kowa ubanta da kai ne amma sai ka bata masa suna har annabi Adam sai ka bata masa suna da zo ka rinka cewa eji eji me eji ko ba ku gane ba to misali za ka ga wani uban ya haifi yaro sai ya sa masa bashir daga cikin sunan annabi akwai bashir don alkur'ani ma ya kira shi da inna naka ko bashiran wa naziran kaga bashiran ne ko bashiran saboda mai albishir da aikin alheri wannan sunan yana da kyau zai bi a rayuwa za ka zama tobe alheri mai yada alheri a rayuwa to sai wani saboda bokonsa sai ya zo ya kalli sunan zai ce maka bash akan mai sunanka bashir ne mai yada bishara mai yada alheri wanda alheri yake bin sa a rayuwa yanzu ya zo ya ce maka bash saboda dan boko ne to to me bash to kaji wani ce bashi kaga daga nan kaga an fara maka fassara mummuna kenan ko to idan za ka fassara ba kuma da larabci to mummunan abu ne kuma yanzu an bata ka kuma an maka mummunan fata to daga nan za ka iya samun matsala so haka kuke yi kuna cutar da kanku ba kusan kuna cutar da kanku wasu sunayen addu'a ne saboda haka kullum ana faɗa kullum ana faɗa to Allah in ya ce amin to ka shiga ku daga nan ka samu matsala kuma da yawa daga cikin abin da yake damun ku kenan saboda ka sunayen musulunci sunaye masu amana shi yasa anan yake cewa ay nasmatuhum digon halittar su ne da aka musu tun daga sunan su ake sa musu mummunan abu shi yasa shi ne yake cewa wa sharikum fil aulad wato shi dan yanzu yayi tarayya da babanka wajen sa maka mummunan suna an gane kamar yadda na sha faɗi a nan na faɗa a nan ko a wani guri cewa wani ya fi ma ƴarsa suna sai ya zo yana tambayan ma'anan suna bayan an sa sunan an wace an yi kobai to a larabci kuma wannan sunan ma'anarsa shi ne matar da ta yi zina bayan ta yi zina da shaidu da komai an kawo ta gaban al'adu an yanke hukunci ya tabbata za a mata haddi na zina to sai a ce a ajiye ta zuwa kaza to ita ake kira da wannan sunan na ce to yanzu kai ta ka ta yi zina ne da ya tsaye shi na ce kuma an kai ka kotu an yanke mata hukunci tana jiran a yanke mata hukunci na na yin bulala sai ce mun a na ce to amma sunanta ke na aiki kaga wannan wauta ce da jari akwai sunaye waɗanda maza Allah bai ce a canza su ba sunan sahabbai ne sun gazo sunaye ne tun kafin zuwa musulmi an kalle su suna da ba su da matsala sai aka ba su haka so idan ka ji irin wannan ana karanta su cikin hadisi sai ka dauka sai kanani tsama dan ko kuma kanani tsama yarka yanzu kwanan nan wata mata ta zo har alfahari take daga Kano tana faɗan sunan yar na ce mata ke jahila ce da kusan san me kusan ba ki san ma'anar wannan wallahi da kin san da a cikin a cikin mata a wajen biki take alfahari da sunan yarta nace da kin san ma'anar wannan sunan da baki faɗa ba ma wannan daga Kano ta rafe sunan suka tabo da ita da mijinta saboda jahil saboda ka in ka haifi ɗa kafin ka sa masa suna ya kamata ka tambaya idan baka san ma'anar ba domin za ka yi ma ɗanka mummunar addu'a ko kuma za ka yi ma ƴarka mummunar addu'a wanda kuma har tsawon rayuwar ta wani abin zai tabinta kamar wanda suka ɗauki sunayen sahabbai suka yi musu takwara saboda alherin da suka yi alheri yake bin su to haka kuma wancan kuma sharri zai ta bin shi yasa a nan maganar wa shariku fil amwali wal aulad to hatta a suna shi dan yana shigowa ya sa musu mummunar suna sai ka ɗauka kai ta yawo kana tsammanin kamar wani abu ne na wato na kirki wanda ko ba abin kirki ba saboda haka mutane su sani shi za a nan yake cewa kullum mauludin waladat unsa duk wani ɗa. duk abin haihuwa wadda mace ce ta haife shi usiya Allah fihi bi tasmiyatihi bima yakrahu Allah duk ɗanda ko duk yar da wata mata ta tsuguna ta haifa a wajen sa masa suna sai aka yi sabon Allah to shi shikenan wannan nasmar wannan sunan da aka sa aka yi sabon Allah to Allah zai ci gaba da ƙin wannan yaron da sunansa ba zai ba ko kun gane kaga kenan akwai matsala ko saboda an yi sa sunan na saɓa ma Allah ne to kullum aka kira sunan sai an saɓa ma Allah to saɓa ma Allah sai ya sa shi kuma Allah ya fushi akan yaron idan Allah ya fushi akan yaron ka ga abin yadda harkokin su za su tafi babu so ku kiyaye wannan musamman waɗanda suke ɗaukar suna kawai don burgewa mutum zai ɗauki wani abu sai ratiya ma ko ɗansa ko wani abu mai kama da haka ko kuma haka kawai wasu abokai a makaranta ko yanzu waya misali a ah, sunanka akwai nazir ko bashiran wa naziran ko duk Allah ya ambaci annabi da haka cewa shi mai gargadi ne to kaga kenan an sa maka suna nazir akwai fatan zaka hana mutane mummunan aiki to wani kawai sai zai ce maka naji wai naji madafin nazir din ba sai a sunan to me Naji? Naji kan ba wasu mutane ne masu rigima ba ko ba su bane ne to yanzu fa kan kake son yaron ya koma so duk irin waɗannan sai kun kiyaye na ba ta an saboda haka yake cewa wannan irin al'amari wato zai zamanto shigar da yaro mai cikin sunayen da addini bai yarda da su ba kuma shigar da yaro mai cikin abin da Allah bai yarda da su ba wannan hanya ce ita ma wanda shaidan yake musharaka akan yaya hanya ta biyu audin zina ko kuma a ce mahaifiyarsa zina ta yi to shekan a nan kam ya yi musharaka iyaka domin an sami uwar ta yi zina kuma shi yaron ya fito ta hanyar da bai kamata ba ko kuma shekan ya saka ma uban yaron kashe 'ya'yan nan ma shekan yana musharaka kamar yadda laraba suke kashe 'ya'yansu ko kuma ya zamanto shekan ya yi musharaka da baban yaron wajen bisne yara tunda duka alkur'ani ya ambata daga ɗabi'un larabawa suna kashe yayansu kuma suna ma binne su da rarsu ko kuma wani haka in ji malam waɗannan duk suna daga cikin al'amura min al'umuri lati ya asillaha wato bi fi'lihi bi awfi wato yana daga cikin abun da ake saba ma Allah ko kuma ake aikata sakon Allah a cikin su an gane to duk inda aka samu irin waɗannan sai malam yake fa qad dakala fi musharakati iblis fi to kenan duk inda kaga an samu irin wannan to babu shakka shedan ya shiga yayi musharaka da uban yaro da yaro ko kuma da uwar yaro ko da shi yaro idan zina ne an yi musharaka idan kashewa ne an yi musharaka da iblis saboda haka waɗannan abubuwa su ne wadda malamai suke ganin cewa wato akwai musharaka a ciki ya tabbata cikin hadisi na imam muslim wadda maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa hadisin an karbo shi ne daga iya wato bunu himar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yaqulu Allahu azza wa jalla Allah mabwaye da daukaka yana cewa inni khalaqtu ibadi kunafa yace ni Allah yace ni Allah na halitti bayina dukkan su masu mai da al'amari ne ga Allah haka na halicce shine hadisin jiya da muka karanta kullu mauludun yuladu ala fitra duk wani abun haihuwa an haife shi ne akan addini bayan ya girma da yake iya canzuwa amma jariri yanzu idan ka ganshi hatta jaririn dan kafir shi ma na nan kan fitra ta addini sai dai idan ya girma baban sai mai da shi kafirci ko kamar yadda dan musulmi shi ma in an masa sakaci yakan zama kafiri ko ya zama to addini ko ya zama to banasare ko ya zama to wani pagan duka wannan yana faruwa ko ya zama ɗan shaye-shaye duk waɗannan suna faruwa saboda sakaci irin na iyaye shi ne anan Allah yake faɗi cikin hadisul qudus cewa ni na halitta bayina a matsayin musulmai masu mayar da al'amarin su zuwa ga Allah faja'atkum shayatin sai shaydanu sai su zo musu inda an ce shayatin ba dole sai shaydan nan babban ba a'a har ma shaydanin mutum zai zo maka kamar yadda kuke ɓata sunayen bayan da an halicce ku akan hanya ta kwarai an taru an muku fatiha an muku suna an sa muku suna nagartacce sannan kuka zo da kanku kuka ɓata shekan ne yake shigowa ya muku wannan ba ja abu shayatsinu sai shekanu su zo an dinihim sai shekanu su karkatar da ku akan addinin wannan kuma yana faruwa ko bayan an halittu mutum an harbe shi ana zuwa da shi masallaci yanzu ya girma shi kan ya zo sai ya shi sai ya da shi wani abu daban an gane wa harramat alaikum wato sai shedanu su haramta a su ma a halaltu lahum abinda na halatta musu an gane wato shaidan ne yake zuwa bayan Allah ya yi mutane akan fitira ta addini da shedanun mutane masu taimakawa da shedanu babban sai su karkatar da mutane daga barin addini sannan har su kawo musu halatta abin da Allah ya haramta wannan haka yake faruwa a cikin rayuwa yanzu za ka ga mutum yana ta bin wasu hanyoyi akan wani abu da ana da nasi na haramcin haramcinsa amma saboda son wannan abin din sai ya rinka ba da wasu tawili yana ganin kaza yana ganin kaza sai ga ah, hatta mashayin misali mashayin kwaya sai ya nemi tawili yana ta neman yadda za a iya kare kansa sai ya ga mutum yana cewa to ai in damuwa ne ka ishe shi sai ya san Ka ga wannan so yake halarta ke ba yana son ya halarta yanzu ku kalli larurar sa wai damuwa ce kuma giyar wata tana maganin damuwar saboda haka yanzu ya sha ne bisa wata larura munafiki ka ce ka sha giya kawai ba wata damuwa wa ya gaya maka damuwa tana maganin damuwa ai damuwa ba ta maganin damuwa Kuma yadda zai tawo umar yake cewa inna Allah la yamhu sayyi da sayyi Allah baya shafe mummuna da mummuna sai dai a shafe mummuna da kyakkyawa amma ka sha giya ka ce wai damuwa ne ta ishe ko ba sani ba ko anan ne ko a ishe ne wani ya rubuta mana tambaya wai eh, rinka shan sigari a fili baya zuwa da mutane da warinta wai zai iya yin haka na ce a ah, lalle kuwa saboda tsabar wayo wai tun da baya busawa hayakin yana dawo mutane ta tsaya zaka da mala'iku 300 da suke tattare da rayuwarka mala'iku su suke tafiyar da idanunka da harshenka da komai duk motsin da kake sai mala'ika ya taya kake iya motsin waɗannan ɗari uku da wani abu da Allah ya sa maka wayar sulu alaikum hafaza su kuma in ka ja hayakin ka busa ina zai ko mala'ikun suna tare da kuma annabi ya ce innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi an-nas mala'ikunka suna cutuwa da abinda mutane suke cutuwa da shi in zaka ja abu ka busa mutane su cutu da shi to mala'iku ma suna cutuwa da shi ina ma anaka je ka ja aje su kai kan kada bai fitar da kai ba ni na rasa ma wannan bala'in musiba dole ne sai ka ja ta ba abin suke ko nama ne hayaki ne ba kawai kuma hayaki duk inda kage yana fitowa to ai akwai bala'i a gurin ni kan ko ba hayaki kuke hanguwa wanda kuke ihu kuna cewa gobara ba hayaki yake hanguwa ba ana cewa gobara gobara ko ba hayaki yake hanguwa ba to yanzu yana da hayaki yana da gudu ya kamata ku gobara daga cikin ka bai san ta ba ko ba haka bane to me na bala'i sai ka tara mu kanka hayaki ba kai hakuri da Allah ففي صحيحين يضع أتكر صحيح البخاري لصحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحد لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا وانا حديث إمام مسلم يا كتب إمام البخاري يا كتب دشي ما مسلم ما يروي توجي abu dauda ya fitar da shi imamu turmizi ya fitar da shi ibnu majah shi ma ya fitar da shi sannan kuma ahmad wa ibnu hibban dukkan sun fitar da shi daga abdullahi dan abbas ya inganta wannan shine magani na farko wadda ake samun ɗana gari dama jiya mun ce akwai maganin samun ɗana gari ko to kafin mu fassara hadisin bari mu faɗi ra'ayoyin malamai akan samun ɗa na gari abu na farko malamai suka ce asbabu ne lil walad sal sabuban da suke sa a samu ɗa na ƙwarai sabuba duk wanda ya bi sabuban zai samu sai dai idan baka bi waɗannan ƙa'idojin mu abu na farko malamai suka ce ittiyaru zawjati salihah ka zaɓi mace nagartacciya salihah mai bin Allah ba wacce take kallabi da yamma kamar ba ta da uba a unguwa ba akwai wasu yara 'yan mata idan ka kansu za ka ce ba su da iyaye don irin shigar da suke ba ta masu uba ba ne domin duk uba duk ɗan da ko duk yar da suke da kunyar iyaye ba za ta irin kallabin da take yin nan ba ko me kace wannan ya zo cikin hadisin annabi da yake cewa almar'atu salihah alayka bi mar'ati salihah na hore ka da ka nemi mace saliha fa ha nisfu din mace saliha rabin addini ne duk wanda ya samu mace saliha to ya samu rabin addini wal yattaqillaha fi shaqri sadi da Allah yake kawai ka ji tsoron sai bangaren amma duk ka samu rabi to wace ce mace saliha da Allah yake mace saliha ita ce wacce idan mai gidanta ya kalle ta duk lokacin da ya kalle ta sai ta faranta masa rai kaga kenan ba murtuke fiska ba magana ta yi saniya ta yi fuska saniya akwai akwai matar da take cewa ta yi fuska saniya ko ka taba ganin dariya saniya to kenan ba ta dariya ka ita kullum ganta mauke ka san ganta mauce ba ka san ganta mauce ba ayya kai lallai idan kai wasa za ku shiga mata kuwa duk wanda bai san ganta mawa. a cikin doya akwai gantamau a cikin rogo akwai gantamau amma dai zan dakata ba zan faɗa ba eh saboda haka daga cikin sharaɗin mace saliha shi ne idan mijinta ya kalle ta za ta faranta masa wa iza amartaha idan ya umurce ta a da'a za ta masa da'a sannan wa iza aqsama labarratu idan yi rantsuwa za ta fitar da shi da kafara daga kafara mana in zai rantse akan wani abu cewa in ya ba ta matarsa za ta yi to ba za ta bari ya kafara ba za ta aika. wannan ita ce mata tani to ita wannan matar ba a iya samunta da kyan fiska balle kai tsammani in kaga wata mai kyakkyawa fiska ka yi tsammanin ita ne ba ta wannan hanyar ake samunta ba sannan ita ita wannan matar ba a gane ta a cikin atamfa saboda ta ta a tamfa kuma ba a gane irin wannan matar don ta yi make up ba a iya gane ta sannan ba a iya gane wannan matar don ta zo a motar jeep kuma ba a iya gane wannan matar don ta gama digiri ta zama kwanin digiri ba a iya gane ta ta wannan hanyar duk hanyoyin da ka sani ba a iya gane wannan matar idan kana son hanyoyin kafin kai aure ka tashi cikin dare tafiya ba Allah kai sallah raka'a a guda biyu ka ce duk inda sani har mata take Allah ya kawo maka ita ta wannan hanyar kawai ake gane ta kuma kuma har ita matar har ita matar kanta an gaya mata manzo Allah ya gaya mata yace ikhtiyaru zawjus salih ta nemi namiji nagartacce to shi ma namijin nagartaccen irin siffar da take da shi shi yake da ita ba a gane wannan namijin da kasuwar mota ba a gane wannan namijin da ya sa ɗanyar shadda kuma ba a gane wannan namijin don yana tafsiri gara ba a gane mutumin wannan irin namijin don kawai yana tafsirin ƙura'ani ba a iya gane shi yawa gara su zane ko ba a iya gane wannan namijin da katuwar mota duk ba a gane ku. idan kina son Allah ya baki irin wannan mijin sai ki tashi cikin dare yi du'a'ul istikhara sai ki salloli a guda biyu ki sai duk inda nagartaccen namiji yake Allah ya kawo miki shi to shi Allah manzon Allah ya ce duk matar da ke wannan duk namijin da yayi wannan to Allah ba zai tafar da shi ba sai ya masa to amma yanzu me kuke yi ku abinda kuke kallo body da fista ita kuma ita kuma masu abin da take kallo ta da a gwamnati babbar mota girman shagonsa kudinsa ba ta sani ba mai katon shago da mai babban matsayi yana bayi yana zagin uba yana cin mutunci yana harbin ta tsaba duk ba ta sani ba sannan sai kuma da kake ganin kyawun fiska da atamfa da yar gidan suwa ne baka sani ba ashe iyayenta ɗan wulakanci kuma ita kanta ƴar cin mutunci ce to wannan ba ta wannan ake zaɓin mace saliha ba ta wancan hanyar ne na biya mu sai ka yi wannan aiki an ga ɗaya nan. wanda ake samun mace saliha wanda za a maka ta samu ɗanakin an gane amma duk wani gogogo da kuke yi da wata shirme da ake kai baya iya kai ku yasa za ka gama shi ana tuka shi a babbar mota amma ranta a ɓace saboda mijin kasa kore yawa kuma za ga wata kuma ma za ga wata kuma tana da kyau tana da komai gidansu da kuɗi yar mai matsayi ne amma wallahi kan dan maciji ne ta iya bakar magana kuma in kai wasa ma soke ta zafi da wuka ka mutu duk ana yi duka ana yi saboda baka nemi saliha ba baka koma wajen Allah ba shi yasa wanda duk ya riga yayi aure yayi hakuri kawai an yi yanzu muna magana ne da waɗanda ba su yi ba eh, idan idan Allah ya sa idan Allah ya sa kai ka aure ganjigaga kuma gantamau waɗanda take ba ta girgizuwa ta kudu ko ta arewa ko ta gabar ko ta yamma ƙyan take kamar filar masallaci ba ta mutu ko kaga kaga ka shiga uku kenan saboda haka kai kawo hadisi ko ba za su yi ba ka kawo ayoyi ba za su yi ba ka kawo bane kuma arena ka yi magana kuma ta iya bakar magana saboda haka sai kai ta hakuri gaji ko da kun haihu saboda haka sai kai hakuri ko ta kashe ka ko ka kashe ta aje ai kai babu sani aiki a cikin alamar hanya ta uku wacce ake samun ɗa na gari shi ne alhirsu ala ittiba'i sunna hidan jima wato shi ne kwaɗayi wajen bin sunnar annabi a lokacin da ake jima'i wannan kuma ta yaya zai faru shi ne wannan hadisin da muka faɗi wadda manzon Allah ya ce lau anna ahadakum da dai ɗayanku zai zo wa idza arada idan yayi nufin an yati ya ahlahu yazo wa matarsa ta hanyar jima'i kala da yazo saduwar sai yace bismillah Allahumma jannibna shaytan da sunanka ya Allah ya Allah ka nesanta mu ni da matata daga shaytan wa jannibi shaytana ka nesanta shaytan ma na da abinda zaka azurta mu da shi na da ka ji yadda abin yake ko to sai annabi yace ce fa innahu wannan sha'anin yanzu da kai wannan addu'ar kafin ka fara jima'i in yi ƙaddar bai in an ƙaddara a tsakanin mijin da wannan matar a wannan saduwar aka ƙaddara waladu wato ɗa ko ya fi zalika a cikin haka lam ya durrahu shaitan ba zai taɓa cutar da wannan yaron ba abadan manzo Allah ce har abada wannan yaron ya fita daga shekar ka samu sani kenan to amma galibi mutane da yawa idan suka zo jima'i da matar da mijin kowa rudewa yake sai kowa ya zo ya tama kyarkata madadin ka tsaya tukunna sai ka yi addu'a ka yi shi ba to ba da ka ba a ba su cewa akwai wani abu na da. galibin wasu ma'auratan ‘ya'ya suna zuwa musu ne by accident ba ma shi suke so ba shi abin da yake da bukata ya yi saduwa kawai ya more shi kenan kar a haihu to tun da ba ta san ɗayar biya zo a kan to daga nan ka shiga uku domin ɗan dama kai ma sa kake ba ka son yanzu babu ƙauna babu kowa ga Allah to da in yi sashi ba zai nuna ma ƙauna ba akwai matakai da yawa jama'a hatta yadda uwa take shayar da nono inda za mu matsa bi magana akwai hanyoyi da waɗanda suke canza halittar yaro ya dawo na zartaccen mu. amma babbar matsalar shi ne mutane sun ƙi karatu sai dai su je su saurari wani ma'aikacin lafiya ya taba faɗa abin da zai faɗa ba wai rena su muke ma'aikatan lafiyar ɗin ba amma mu abin da muke faɗi mu babu kafara na rantsi da Allah gaskiya ne ba wani kuma wanda zai zo ya nasa bayani ya ce ya rantse da Allah daga nan har saman bakwai gaskiya ne sai dai yana tsammani amma mu mun wuce tsammani mu hakika muke faɗa idan ka ga mun faɗa annabi ne ya faɗa ko Allah ne ya faɗa saboda abin da muke faɗi ba na wasa ba ne da gaske ne sai dai mutum bai ruwa wannan hanya ce yadda ake samun ɗa wato na gari shi ne ya ce alhirsu ala ittiba'i sunna ka yi kwaɗayi a kan bin sunna hinar jima'a lokacin da za ka yi jima'a. saboda haka a karantar da matar kai ma ka karantu lokacin da za a yi saduwa sai a karanta wannan addu'ar da kai da matar kowa sai ya karanta to in Allah ya sa aka samu yaro manzan Allah ya ba da garanti cewa har abada wannan yaro ko wannan yarinyar shaidan ba zai taba tasiri a kanta ba shaidan ba zai yi tasiri a kansa ba jama'a kun yarda da annabi to sai ku je ku aikata sai ku je ku yi aiki sannan hanya ta hudu addu'a bil waladi salih ka rinka addu'a da cewa Allah ya baka ɗa na gari daga alamomin ciki sun faru to addu'a yake ba wai zuwa ake kai yanzu ba ka da damuwa ba ka gaya ma Allah ba ga ɗan tana kallo ana maka ɗan a ciki ita ma uwar tana ta sani cewa Allah yana gina ɗan akwai ranar haihuwa amma dukkan ku ba mai addu'a shi uban kullum famansa shine yaya za a yi ya je ya saya musu robar wanka shi da ruwan kenan in ka ya daga abu addu'a Allah ya kore musu abin suna wa ya ga maka yaro zai zo dare aka ga maka zai zo dare ba kamata yi yanzu tun da ka gane akwai ciki sai kai ci addu'a ya zama na gari bari mu biya muku sirrin shi annabi adam da Allah ya aure masa da hawa’u baban mu kenan da Allah ya aure masa da Falon ma ta falamma tagashaha kaga matsalar ku kenan wannan ana biya mana lokaci ya yi. Falon ma ta falamma tagashaha lokacin da annabi adam ya rufe wannan mata shi ne ya lullufu da ita ya sa da ita hamalat hamlan khafifan sai ta dauki ciki cikin da bai da nauyi wato kenan ta dauki cikin farko bai da nauyi falamma asqalat lokacin da cikin yayi nauyi tafiya da kyar tashi da kyar da awallaha rabbahuma annabi adam da hawa kowa roƙon Allah yake la in ataitana salihan idan ka tafiyar mana da shi ka bamu shi salihi kaji abin da ake amma kai yanzu kwandon wanka kake nema kwandon wanka da rubu da kuma soyi duk addu'o'in da sun tsaya a nan ba kuma da yaron ya zama nazari ba ita ma uwar sai maka take ba a sai a mata mene da ake fara abun kashin yaron nan ne ne ko a sayo ko a sayo pampas pampas pampaso <laughs> ga abin da ya kamata ki damu da shi aiki addu'a Allah ya bada dana da ba za ku ba sai kawai ku zo ku ta damuwa da wani tarkacen da ba zai amfani ba ah, yanzu duk kan shekara arba'in an daura masa famfas sai za zo da famfas da girma ba ne ya girma mana amma addu'a da aka ita za ka ji shi ai kina ta aiki kina ta fara tara bola a gida ai duk bola ne wannan bola ne daga an daura ma yaron in ya kashi ya zama shara bola ce kawai kuke ta mun tarawa ba ku tara imani kuma ba ku yi addu'a ba don yaron ya zama na kai saboda haka yana daga ciki annabin zakariya lokacin da ya ga maryam ne faɗa rabbi habli min kan zurriyatan tayyiba ya allah ka bani daga wajen ka zurriya saliha zurriya tsarkakiya to duk waɗannan mu ba mai to da ka idan kawai matar ka ta yi ciki shi kenan abin da ya dame ka yanzu ba ta cin abinci za a ɗora mata abin amai za a sa mata ruwa za a yi wane da iya ɗawainiyar kenan ba hankali ma ta kunna a wajen shi wajen kayan sallah yanzu ya Allah wannan yaro ko wannan yarinyar da aka samu cikin nan Allah ka mai da ita na gari ba wannan kuma mu faɗa tsakanin mu da Allah da yawa ba ta yi izuwa wallahi da yawa ba ta yi shi yanzu a ƴaƴan suka zama haka wani ƴaƴan su zaman to ga yadda suka zama wata ma cikin ya shiga ne ba tana kansa bane shi ma uban cikin ya shiga ne ba yana kansa bane wani uban ma barazana yake cewa yake bi yadda za a yi kusan da za da cikin nan ni ba na to idan wannan maganar da kake faɗi Allah zai hukunta ka da ita ya turo hadisi ta kace baya to in Allah da kuma in Allah zai biye ma ya maka sakamako da irin abin da kai zai jiya wannan yaro akan sa yaron ya abakar da kai ginin Allah ne aikace cewa a rusa kuma wani ba kwanan baya rubuto mana ba wai cewa wai matar ta yi ciki yana ce mata kada ta kuskura ta haifi yaron kada ta kuskura shi ne aka buga mana live muke program a radio shi ne sai na ce to ke kuma abin da ya kamata ki gama su kike kada ka kuskura ka yi jima'i kar ka kuskura ka yi jima'i Kun wallahi ka kuskura kai jima'i Allah zai yi aikin ka ba za ka yi naka kuma ka hana Allah ba ka je ka yi jima'i da jima'i a ake haihuwa ka yi jima'i ka kai ma Allah kuma kar ya naka kai wa magana banza maganar wofi me kaje na saura minti biyar a muna da lokaci saboda haka dole ne ya zamanto mutum idan ya ga irin wannan matakin to ya sa addu'a idan an samu addu'a to ka taka mataki na hudu sa'annan abinda malamai suka ƙara ita mace daga ganin ciki to abinda ya kamata ta yawaye ta faɗan tasbihi subhanallah walhamdulillah ta yi ta yin wannan shi ma mijin ya ta yi ko a kasuwa ka tuna matarka tana da ciki ka rinka subhanallah Alhamdulillah. zakariya da ya roƙi Allah ya ba shi ɗa ya risu ni wa ya risu min ali yaqub ya gaje ni ya gaji mutanen yaqub shine yana son a ba dan asa ya zama annabi tun ba a yi shi ba tun a wajen addu'a yace Allah ka ban dan da zai gaje ni ya gaji mutanen gidan annabi yaqub sai Allah yake muna maka albishir. ya zakariya inna nubashiruka bi gulabi ji abin da aka faɗa ko ya kai zakariya muna maka albishir da ɗa tun ba a ba da ɗan ba Allah ya ce ismuhu ya haya sunansa ya haya Allah ya sa masa suna ya ce to ya za a yi ya Allah gani ina da rauni ga ta kaza da kaza gawaye-gawaye. ga ubangiji ya ce masa kai ta tasbihi bil ashi wal ibqa garin kayin tasbihi kana subhanallah walhamdulillah da safi kai da yamma kai wannan yana da tasiri matuƙa akan samun ɗa babu lokaci dole zamu mu aje anan amma ba mu kare ba yau akwai abubuwa da dama da suka rage a baya ban ya za a yi ba in mun gaba zai yi ba sai mu tsallaka mu barku a haka na ok ok sai an ƙarisa to sai gobe kenan gobe sai ka zo da niyya yanzu ne mun ba ka liket yadda kai da ba ka da mata da ke da ba ki da miji to matakan farko ka saka al'amarin ka cikin addu'a ka je kai sallah ka ta addu'a karka damu wai da yanzu ba ka da kudin auren karka damu da wannan duwannan kar ya dame ka ke kuma kada ki damu da babu ɗan takara a yanzu karki da kada ki damu da babu ɗan takara abinda kike gaya ba Allah shi ne ya kawo miki tali abinda kake gaya ba Allah shi ne ya kawo maka taliha kawai kai ta addu'a ka bar Allah ka ga abin da zai shawara ɗaya zan ƙara maka idan ka zo kana son saliha to sai ka ce ya Allah fasaliha kuma kyakkyawa yawa saboda saboda kada ka tsaya kada ka tsaya kadai akan saliha sai Allah ya kawo ta mai dan tsatan kai mai jajayen idanu kada da yi baki yawa ke kuma idan zaki ce zalimi to sai ki ce mai kudi zalimi kuma mai kudi saboda manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce ni'mal malu malin da dukiya fi yadi sa'i a hannun sabiti saboda kai kika samu sabiti kuma mai kudi za a sha harka sai ki gaya ma Allah sai ki bari kawai shi Allah zai duki kai ma Allah zai maka baka da matsala ka daina tunanin wai baka da kuɗin aure Allah zai shi kenan sai wani zai tafi soja yana son a taya shi da addu'a Allah ya gyara sojojin ƙasar nan Allah kuma ya gyara 'yan sandan ƙasar nan sauran zuwa kuma Allah ya gyara gwamnonin ƙasar nan sosai zuwa Allah ya gyara talakawan ƙasar nan sai zuwa Allah ya gyara afirka Allah gyara azu ubangiji ya Allah ka gyara mu gaba da Allah ka ba mu nasara Allah ka kiyaye mana ya Allah ubangiji ka zaunar da mu lafiya muna addu'a a yan keke na fayar da yan asaba amma a tafi a hankali wallahi suna shan wahala mana wani dan asaba da na gaishe da zafin ranar kai akwai wahala amma neman halal ne to amma kuma abin shi ne ya bushe ya bushe bakinsa ya bushe ya zo ya kama bakin sun kobar gidana to amma da na fito kuma zan jajar kama da sai na samu disco yake ji kai amma dai abu kuma bai yi ba wallahi ina ma alkur'ani kake sauraro ya kada yar wayarsa kawai yana ta jin disco abin ya gaji eh Allah ya taimake ku ai Allah ya taimaki kowa da kowa da dukkan sauran direbobi da 'yan tafi da 'yan keke na sayar da 'yan ashaba da rofi ba, shi ma ta san a masu ba da abu da sauransu duka muna roƙon Allah ko Allah ya taimake shi sauran waɗanda duk suke da sana'o'i muna musu addu'a Allah ubangiji ya taimaki kowa Allah ubangiji ka yassara mana waɗanda ba su da shi Allah ka ba su waɗanda suke da shi ka tiya su riƙa marasa lafiya ka ba su lafiya mamatanmu muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya haskaka musu idan ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a bai martaba sarki marigayi Allah Ubangiji ya gafarta miki wadanda ya bari a baya Allah ya musu albarka ya riko da Allah ya rufe musu jagora muna roƙon Allah waɗanda suke jagoranci a ƙasar nan Allah ka ɗora su akan daidai ka tilasta musu yin adalci ya Allah ubangiji ka musu jagora ya Allah ka yassara damuwar da ta damu wannan kasa ta kawo mafita a cikin ta ya Allah ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين